muna fara da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa baraka a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai baki ɗaya. ba a manta ba dai muna ta koro bayanai na falala da garaɓasa da romo na irin darajoji da alhazai suke samu da waɗanda Allah ya ba su dama zuwa aikin hajji da umara kamar da muke ta gabatar da bayani a cikin daraja ta ashirin da shida wanda alhazai suke samu a waɗannan kwanaki da wannan guri da kuma wannan ibada mai girma ta aikin haji mun tsaya inda muke bayani akan darajojin da suke kunshe a cikin waɗannan kwanaki guda goma waɗanda ake mafi yawan ayyukan haji a cikinsu mun faɗi daraja ta ɗaya daga cikin waɗannan darajoji na wannan kwanaki guda goma su ne kwanakin da Allah ya rantsuwa da su a cikin alkur'ani da Allah ya ce wal fajari wa layalin ashir an samu abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda da abdullahi dan zubair Allah ya kara musu yarda shi ma shi da mahaifinsa da malam mujahid cikin manyan malaman tafsiri cikin makaranta abdullahi dan abbas da malam ibnu kathir da malam ibnu qayyim da yawa dai daga cikin magabata da wanda suka biyo baya sun tafi akan cewa waɗannan kwanaki guda goma da Allah ya rantsuwa da su a cikin wannan sura su ne kwanakin goman farko na watan zilhijja hakanan daraja ta biyu su ne mafi daraja kwanaki da aka fi son yawan ayyukan alheri a cikinsu kuma aikin alheri a cikin waɗannan kwanaki guda goma ya fi jihadi a tafarkin Allah saboda hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan alheri suka zamo mafi soyuwa zuwa ga Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma suka ce ya rasulallah ko da jihadi ne a tafarkin Allah sai ce ko da jihadi ne a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba Imam bukhari rawaito wani a cikin littafin sallar Idi guda biyu babin falalar aiki a cikin kwanakin ayyamin tashri mai lamba ta 969 haka al'imamu turmizi ya rawaito a cikin littafin azumi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo dangane ga yin aiki a cikin kwanakin nan guda goma mai lamba ta 700 hadisin da 57 to daraja ta uku waɗannan kwanaki ne masu girma a wajen Allah kuma ana so mutum ya zage dantse musamman yin azumi da sauran ayyuka na kabbara da tahmidi da takabiri wato subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanda mun san waɗannan kalmomi guda hudu in dai ba qur'ani kake karantawa ba babu wani abu da zaka gaya wa Allah wanda ya kai waɗannan abubuwan guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ma ka ƙara da la haula wala quwwata illa billah da manzo Allah ya ce taska ce a cikin gidan aljanna wata kawai mutum ya bude wa kansa wani akawun ne yana yin ajiya to haka mai faɗar la haula wala quwwata illa billah yake wayar gari a cikin aljanna to daraja ta uku shine wannan cewa babu wasu kwanaki mafi girma a wajen Allah ko kuma Allah ya fi son aiki na kware a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda goma don haka ku yawaita faɗar la ilaha illallahu ku yawaita Allahu akbar ku yawaita alhamdulillah daraja ta hudu ƙarƙashin wato darajar aikin hajji ta da bakwai kenan na waɗannan kwanaki guda goma waɗannan kwanaki guda goma su ne mafi daraja daga ma kwanaki goman ƙarshe na ramadana kamar yadda muka gabatar cewa Ibn ibnu qayyim ya ce kwanaki goma nan na ƙarshe na ramadan su ne mafi daraja daga kwanaki goma nan na zulhijja ko kuwa kwanaki goma nan na zilhijja na farko su suka fi daraja daga kwanaki goman ƙarshe na ramadana yace to in aka yi la'akari za a ga cewa dararen na karshen ramadana sun fi dararen goman farko na zilhijja ranaku kuma wato da rana rana shi kuma ya fi daraja akan wato waɗannan tun da shi wannan azumi kawai ake wannan ko ana yin wasu abubuwa daban-daban ce to ta nan ne za a iya haɗa jam'i tsakanin darajojin goman ƙarshe da goman farko goman ƙarshe na ramadana da goman farko na zilhijja wannan an fifita shi ne saboda daren lailatul kadari wanda shi ya fi wata dubu wannan kuma an fifita ne saboda ranakun akwai yawon nahari akwai yawon arfa akwai yawon tarwiya a ciki hmm. daraja ta biyar ta waɗannan kwanaki na goma na farkon zulhijja su ne kwanakin da a cikinsu akwai kwanaki guda biyu wanda su ne mafi daraja kwanaki a shekara shine yawon nahari da yawon arafa wato ranar babban sallah da kuma ranar arfa saboda hadisin abdullahi bin kurdin asmali ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna a azamal ayyami inda Allah ta'ala yawmun nahari summa yawmul qarri yace mafi darajan kwanaki a wajen Allah gaba daya sune ranar da ake cewa ranar babbar sallah da kuma ranar arfa waɗannan su ne kwanakin da suka fi daraja duk da yawon ƙarri ranar kwanan goma sha ɗaya ne ga wata domin alhazai sukan tabbata a ba inda za su kuma in sun gama mafi yawa a nan suke ɗawafin ifada a suke yin yanka a suke hutu anan kuma suke tabbatuwa shi kuma ranar arfa saboda hadisin na na aisha allah ya ƙara mata yarda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar ranar arfa kuma Allah ya kan kusanto yana alfahari wa mala'iku cewa me waɗannan bayin nawa suke nema kamar da ya zo hadisin muslim haka na hadisi ya zo mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa wannan hadisi imamun turmuzi ya rawaito shi yana nan cikin sahihu turmuzi hakanan akwai hadisin da yake cewa azumin ranar arfa na fata ko ina zaton zai kankare zunubin shekara guda da ta gabata da kuma shekara guda mai zuwa sai sa kaga dan da ba alhazai ba su ma su ci moriyar wannan rana ta hanyar wannan azumi shine azumin ranar arfa wanda yake mazaunin gida yana da kyau mazaunin gida yana da kyau ya wannan azumin domin duk abin da aka ce za a yafe maka zunubi to kai gaggawa ka yi shi na'am domin kai kanka baka san wani irin zunubi ne kake dauke da shi ba tunda abin ba nuna mutum ake ba balle ya ga wanne yafi yawa da ana nuna mana aikin mu na lada an karba kuma ana gaya mana zunubin mu kuma muna ga yawan abin a idan mu to da kaga sai mu san yadda zamu amma Allah cikin hikimarsa ya boye dan wani in ya ga zunubin sai ya fidda rai wani kuma in ya ga rahamar cewa ashe ma duk rahama yake samu sai kuma ya kama kasala ya tabbaci ce kai ni fa an nuna min na gaba ni da sabo dan haka ku yi ku ta ibadar ku ni na gaji to amma Allah cikin hikimarsa dan ka zama cikin kwadayi da tsoro sai ya boye abin mai kwaɗayi yana karawa mai tsoro yana karawa kai kanka kana tsoron an karɓa ko kana tsoron to wannan tsoro da kwaɗayi rayuwa ma in ta zamo hadda da kwaɗayi da tsoro ta fi daɗi kana tsoron zaka ba za ka samu ba kana kwaɗayin za ka samu to rayuwa ta fi daɗi amma kawai mutum ya ga ya samu abu shi sa kaga ai waɗanda suka yi arziki da yawa suna ga cewa sun riga sun samu sai ka ga rayuwarsu tana neman wata ranta taɓarɓare haka wanda suka samu tsiya da yawa sai ga suna neman su taɓarɓare amma mutumin da ya fita nema yana sa ran zan samu ko ba zan samu ba za ka ga rayuwa ta fi daɗi in takara ka shiga za ka ci ko ba za ka ci ba in kasuwanci ka tafi za ka yi nasara ko ba ka in bal kake yi za ka ci ko za a ci ka mm. saboda haka rayuwar gaba ɗayanta kaufu daraja ice in jarabawa ce ka shiga tsoro kake zaka ci ko zaka faɗi in aure za ka yi za a baka ko ba za a baka ba mm. in haihuwa za a yi namiji za a haifa ko mace zai rayu ko ba saboda ka rayuwa tsakanin tsoro da kwaɗayi ta fi daɗi da aka gauraya ta haka sai kai kokarin yin wani abu don ka samu wani abu kuma kai kokarin kauce wani abu don da wani abu ya biyo baya to shi yasa yace to wannan ah, mafi alheri shine wannan rana ayi azuminta waɗanda ba hajji ba kenan za su je su za su yi wannan waɗanda kuma kawai ke cikin aikin hajji a filin arfa to shi abin da sunna ta nuna kada ya azumi domin ya samu karfin yin addu'a ɗin da zikiri kuma ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi a ranar arfa bai azumi ba da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce mafi alherin rana shine ranar juma'a wanda rana ta fito a kansa babu kamar ranar juma'a shi ma Malam ibnu qayyim yayi kokarin jam'i tsakanin ranar juma'a ɗin da ranar arfa kaga ita juma'a da sati take zuwa da haka in aka dangana ta dangane ga sati to juma'a ta fi tunda ita sati sati take zuwa ita ce idin sati shi kuma wannan idin shekara ne da haka yake cewa ranar juma'a ita ce mafi darajar ranakun sati daga asabar zuwa juma'a to juma'a ta fi asabar da lahadi da tinta rata da laraba shi kuma ranar arfa da ranar babbar sallah su ne kuma mafi darajar kwanaki a shekara kamar da kuma da latin kadari da daren juma'a waɗannan dararen guda biyu su ne mafi darajan dararruka guda biyu a shekara shi wannan duk sati daren juma'a ya fi shi kuma duk shekara daren lailatul kadari ya fi a da aka lailatul kadari shine mafi darajan dararen wato shekara shi kuma daren juma'a shine mafi darajar wato dararen sati haka kai haka kenan kayi jam'i tsakanin wanne ya fi tsakanin daren juma'a da daren lailatul qadari ko kuma wace rana tafi tsakanin ranar juma'a da ranar arfa ko kuma goman karshe na ramadana da goman farko na zulhijja wanne ya fi kaga malamai duk sun mana jam'i yadda kowanne ya fi a wani guri an kuma fi shi a wani guri haka ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim da sayyidina abubakar da sayyidina ali su ma sun sanar cewa a fito ranar sallah tunda ranar ake yin wasu ibadu guda biyar kagan an kwana a musdalifa goma ga wata aka wayi gari goma ga wata tunda ranar tara ga wata ake yin arfa in rana ta faɗi za a zo filin musdalifa a yi sallar magarba da isha a kwana anan, nan a yi asuba ma a ganin an tashi kuma a tafi aje a yi jifa a yanka a yi dawafi a yi yi, in za a iya haɗa su duka biyar ɗin a yi su a wannan rana to ana iya yin duka biyar ɗin in ko mutum kawai zai iya namina ne ya dawo ya zamansa sai ya gama ya koma maka ya dawafi ya yi duk hakan ya yi to haka nan daraja ta shida ayyuka da ake so mutum ya yi a cikin waɗannan kwanaki na goman zilhijja ayyuka ne daban-daban wato akwai ayyukan lada daban-daban wata ran shari'a takan buɗe mana ƙofar ayyukan lada iri-iri domin in ba za ka iya wancan ba sai kai wancan in ba ka da damar yin wancan sai kai wancan kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya kasa tsayuwar dare kuma ya zama mai rowa ba zai iya bada kuɗi ba to ya ta faɗa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi mutum marowaci ne ya ki bada kuɗi hmm. kuma mai ganda ne hmm. ya kasa tsayuwar dare dan kai asara biyu sai aka ce to ya musanya da subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk inda yake ta faɗa wannan to saboda haka sai ya zama ya rage masa waccan asara da ya guda biyu hmm. ta rashin sadaka da kuma rashin tsayuwar dare to nau'i na farko daga cikin ayyukan da aka fi so a yi a waɗannan kwanaki shine haji da umara din a cikin waɗannan kwanakin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ziyarci wannan daki wato ya zo ya aikin haji ko ya umara ba tare da ya yi kwarkwasa ko fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wata ruwayin ta musulun wanda ya zo wannan ɗaki ba bai yi kwarkwasa ko fasikanci ba ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi haka wannan ya haɗa haji da umara ko manzon Allah sallallahu alaihi ce daga umara zuwa umara ta gaba suna kankar abin da ke tsakanin su hajji kubutacce kuma ba shi da sakamako sai aljanna mun ce hajji mabaro shine wanda babu riya babu jiyarwa kuma ba a ya shi da sabo ba kuma an yi shi akan ilimi da ikhlasi kuma akan sunna sannan nau'i na biyu shine azumin kwanakin tara mutum zai iya yin azumi tara a jere daga ɗaya ga watan zilhijja har zuwa tara ga watan zilhijja tunda kaga ranar goma ba a azumin ta ita tunda ranar sallah ce to mutum zai yi azumi kwaya tara ne ba goma ba duk da yake goman falalar goman ya zo amma kuma azumin sai dai ai guda tara ba za a yi na ranar goma tunda ranar sallah ce ko kuma abin da ya sauka da ya samu da ya azumi adadin da zai iya daga tara zuwa ƙasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan alheri suka fi soyuwa zuwa ga Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma to kuma azumi yana cikin mafi darajan ayyuka na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu bisa yin azumi ya kuma sa mana marmari da lada a cikin azumi yake cewa babu wani bawa da zai yi azumin wata rana a tafarkin Allah sai Allah ya nisanta fuskarsa daga wuta tsawon shekara saba'in wato inda fuskarsa take da inda wuta take nisan ya kai shekara saba'in kaga ba shi ba wuta Wani hadisi bukhari da Musulun suka rawaito shi a wata ruwaya mata al'imamin nasa'i yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi azumin waɗannan kwanaki guda tara wato in bai je tunda haji so ɗaya ya ji hmm. to yakan yi azumin kwanaki tara wanda wannan al'imamun nasa'i rawaito yana nan a cikin sahihun nasa'i a azumin ranar arfa kuma ga wanda bai je aikin hajji ba yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo kamar da ya zo a cikin sahihun muslim a cikin littafin azumi babin sanyin azumin kwana uku a kowane wata da kuma azumin ranar arfa nau'i na uku shine tuba da kuma ban kwana ga barin dukkan sabo mutum ya ciru daga dukkan sabo shi tuba ka san sharaɗinsa dama sai ya haɗa jiya da yau da gobe sai ya haɗa yanzu da ɗazu da kuma in an me ake nufi da cewa tuba ya haɗa jiya da yau da gobe da ɗazu da yanzu da in an tuban abin da ya wuce shine nadama tunda shi ka riga ka yi mm. wanda mutum ya riga yayi kaga ya riga yayi to abin da mutum ya riga yayi me ya kamata yayi shine yayi nadama kada mutum ya taba sabawa Allah kuma ya dinga tunano saban yana jin daɗinsa a ransa domin akwai wanda zai yi sabo kuma ya zo yana tunano saban kuma yana jin daɗi har yana ba da labari ana shewa hmm. ana tafi ana ka a yi mun more a baya ka a mun yi sheganta ka iri to kaga wannan ba na dama kamata yadda sanda mutum ya tuno wani abu da ya ba daidai ba to ransa ya ɓaci ya ji damuwa ya ji baƙin ciki ya ci ɓacin rai har ma ya kuka wani to wannan shi ake kira annadamu alama fata sannan wanda mutum yake ciki yanzu ya daina idan mutum yana cikin sabo yanzu kawai ya daina kada ya ce sai na gama ko sai an jima a babu baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba kuma kada mutum yana sabo yana cewa sai Allah ya shirye ni domin baka san fadar da kake wannan sai Allah ya shirye ka ba shirye kake nema ba bari za ka kuma ka nemi Allah ya shirye ka sannan na gaba kuma wanda baka yi ba yana gaba shi ko mutum ya alkawari ya niyya a ransa cewa ba zai ƙara komawa cikin saban Allah ba to kaga tuba ya haɗa kenan na baya na dama na yanzu an daina na gaba kuma an ɗau alwashi an kuma yi kyakkyawan niyya to irin wannan tuban ana so mutum ya yi shi a cikin wannan kwanaki goma na zulhijja domin tuba yana cikin ayyuka na gari da ake so mutum ya inganta shi nau'i na hudu na nau'in ibada da ake a waɗannan kwanaki guda goma idan goman ya shigo to mun yi bayani cewa mutum in dai har yana nufin zai yi layya to kada ya aske gashin kansa kada kuma ya yanke farce saboda hadisin ummu salama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ga watan zulhijja kuma ɗayan ku yana so zai yi layya to ya bar gashin kansa da farcensa wata ruwayan kada mutum ya cire gashin kansa ma'ana kada ya aski kada kuma ya yanke farce wato kada ya yanke kumba ko akaifa saboda wata hausar ta kan ce kumba ko a kaifa mm, ba maimakon farci yana nufin dogon to har sai yi layya tukunna wani hadisi imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta dubu ɗaya tara da saba'in da bakwai nau'i na biyar na dangogin ibadar da ake so mutum ya yi a cikin goman zilhijja shine yawan ayyuka na kwarai na nafulfulin ibada kamar sallah kamar sadaka kamar karatun alkur'ani kamar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kyautata wa makota sada zumunta da sauran ayyuka na alheri wanda dama mutum yana yi hmm. to amma sai ya ribanya su a wannan lokacin don su ƙara yawa nau'i na shida kwaɗayi bisa yin sallar idi wato mutum ya ƙoƙari ya yi sallar idi mutum ya ɗinka kaya masu kyau ya je kuma ya sallar idi da kuma buga sammako zuwa ga sallar idin nan da sauraron hudu ba domin yana cikin manya-manyan alamomi na addinin musulunci da ke nuna karfin musulunci da kuma farin ciki a ga kowa ya sha kwalliya ya fito yana murmushi yana farin ciki yana sallama yana gaisawa da jama'a domin ka san a musulunci farkon abin da in ka haɗu da mutum abu uku ake so ka fara masa na farko ko ka san shi ko baka san shi ba kai masa murmushi kai masa sallama ka miƙa masa hannu ku gaisa to duk mutumin da kai masa abu ukun nan to ka buɗe shafin yan uwantaka da shi mm. duk mutumin da kai masa ukun nan zaka ga ya saki jiki da kai ka gan shi kayi murmushi baka bata rai ba kayi masa sallama sannan kuma kun gaisa shine mafi karancin kaga wannan mutum bai kashe ko a ciki ba mm. kuma sannan ka kyautata wani da an ce murmushi da sakin fuska yana gyara matsaloli da dama da za a ce wato mutane su daina shan kunu su daina bata rai kowa ya zama duk wanda ka gani fuskar sa murmushi yake to da an ce matsala saba'in za ta kawo daga cikin mutane to amma wani yana jin haushin wani wani yana hmm. son ya cutar da wani wani yana kwafar wani wani yana wa wani hassada wani yana nufin wani da keta wani yana nufin wani da mugunta hmm. wannan shi ya jawo ma wani in ya ga wani sai ya kau da kai wani ma in ya hango wani sai ka ga ya ɓata kai har akwai wani abu da hausawa suke cewa tsakanin wane da wane ba a ga maciji hmm. me ake nufi da wannan cewa da ɗayansu zai ga maciji ya taho ta bayan ɗayan ba zai gaya masa ba Shi ne ma'anan ba sa ga maciji hmm. to ko mutumin da zai ga maciji a bayan ka bai gaya maka ba hmm. kaga yana fatan mutuwar ka kenan to shi ne matsalar bahaushe kaga ya iya faɗar gaba sai ce ba sa ga maciji ma'ana ba wanda zai ce wa dan uwansa kai bayan ka ga miciji nan hmm. ma'ana da zai ga miciji ya taho ta bayansa zai yi murna a ce macijin nan ya cije shi ya mutu saboda baya kaunarsa to kaga ashe gaba mugun abu ne akwai lokacin da muka faɗa a wajen karatu cewa hmm. wanda di ya san tsakanin wani da wani ana gaba kuma yana sa ganin ya kamata a shirya su to ya turo mana lambar ɗaya daga ciki ko su biyun Dan mu neme su mu yi musu sulhu ai da aka fara turowa sai da muka yi littafi guda yawan waɗanda suke gaba wani ɗa da uba wani makoci da makoci wani kishiya da kishiya wani ɗan uwa da ɗan uwa hmm. wani makoci da makoci wani ma da babansa ne ba sa magana har shekara goma sha uku wani da babarsa ce ba sa shiri har shekara tara wani kishiya da kishiya ce ba sa magana har shekaru goma wato ashe akwai abubuwa suna nan marasa kyau suna faruwa tsakanin jama'a sun kukkulla juna hmm. kuma su wani fara'a da murmushi eh ashe wannan department ya kamata a ce an yi <laughs> kamata a yi wata ma'aikata kawai ta sulhu <laughs> tsakanin masu gaba kawai a ɗauki ma'aikata kawai su dinga bi suna sulhu tsakanin mutane ah. wannan ma zai rage musifa a cikin al'umma zama lau muke ja irin wannan rayuwar haka wallahi abubuwa ne an gina su akan zato sai mutum kawai ɗaukawa ne maƙiyinsa ne ko kuma wane yana mahasada ko wane ba masoyi ba ne da hasada kuma zato mummuna da hasada da ƙyashi sannan wata ran da rashin fahimta mm. kuma wata ran da rashin haƙuri don ka tattara wani abin guda hudu za ka ga su ne ja gaba wajen haifar da rigingimin gaba ran kuma san duniya tunda a lahira za a yi gaba da wani akan lahira lahira faɗin ta yayi yawan da wani ba zai tare maka gaba ba har ka zo kai rigima da shi to waɗannan su suka fi jawo wannan to dangi amin dangi na shida na cikin ayyukan da ake so a goman zulhijja shine kwaɗayi wajen yin sallar idi kamar da muka faɗa da buga sammako da kuma sauraron huduba don wannan yana daga cikin manyan abubuwa kamar yadda ummu atiya take gaya mana Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah ya umarce mu mu fito ma kai da 'yan mata daga cikin ɗakunansu kai hadda masu jinin al'ada masu taho sallar idi mm. masu jinin al'ada ba sallah za su ba za su ci kwalliya ne su ado su zo su zauna a gefe ana sallar idi domin albarkar ranar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ma su kabbara tare da kabbara in ana kabbara a sallah to su suna zaune su ma su dinga yin kabbara sannan su dinga addu'a in mutane sun yi addu'a hmm. su ma suna fatan samun albarkar wannan rana da kuma tsarkin da ake samu a wannan rana yace amma masu jinin al'ada su su nisa da masallaci imam bukhari rawaita wannan hadisi mai lamba ta 971 da ta 980 haka imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta 890 na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah. da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a yahoo.com shirin tambaya mabudin ilimin shiri ne da alhaji kabiru sadu kwangila ta sai ya ɗauki nayin kamu allah ubangiji ya saka masa da alheri shirin da ya zama mai sauraro daga